Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19 da 31 da 49 da kuma 60 sai kuma kilo has 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da da kuma niya muryar arewa. Kuna ma dai iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a Assalamu alaikum barkanku da subahin ranar Laraba 27 ga watan Yuli. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Sarfilu Hashin Gumal da sauran abokan aiki ke farin cikin muku wannan shirin daga nan birnin Washington DC. Kafin ku ji abin da ke taskar mu ga kanin labarai. jam'iyyar democrat ta tabbatar da tsohuwar sakatare harkokin wajen amurka hillary clinton a matsayin 'yar takarar neman shugabancin amurka ƙarshen tutar jam'iyyar amurka ta yi allah wadai daga kausan murya ya tashin wasu mamaye biya kofar shiga filin saukar jiragen sama na magadishu ƙungiyar asil ta yi ikirarin cewa biyu daga cikin mayakanta ne suka kai hari mu jami'ar katolika a jiya talata a faransa to kanin labarin kenan kwararru sun gabatar da cewa wato sun tabbatar da cewa tattalin arzikin najeriya fa na tangal-tangal to ko me ya janyo hakan an shiga wannan mawuyacin hali ne a najeriya ganin cewar gwamnatocin baya ba su yi tanadi ba dangane da kudaden shiga da aka samu a baya sannan kuma darajar mai a yanzu ta faɗi To sannan kuma wasu jigajigai a nan Amurka ciki har da tsohon shugaban Amurka Bill Clinton sun yi jawabai a babban taron jama'iyyar Democrat. za kuma ku ji cewa gwamnatin isra'ila ta yi alkawarin agazama jamhuriyar kamaru a yaƙi da boko haram da kuma batun tattalin arziki kuma kamar kowace ranar laraba sahabu imam aliyu na tafa da shirin sanar da a yau amma duk waɗannan sai fa kun sha labaran duniya jama'a salamu alaikum jam'iyyar democrat ta tabbatar da tsohuwar sakatare harkokin wajen amurka hillary clinton a matsayin 'yar takarar neman shugabancin amurka ƙarƙashin tutar jam'iyyar wanda hakan ya sa ta zama mace ta farko da ta taɓa zama 'yar takarar ɗaya daga cikin manyan jam'iyyun ƙasar a yaƙin neman shugabancin amurka a taron jam'iyyar na jiya talata sanata bani sanders ya faɗi cewa yana son a dakatar da ƙuri'un da za a jefa a tabbatar da hillary clinton a matsayin 'yar takarar jam'iyyar wanda hakan ya bambanta abin da hillary ta yi shekaru takwas da suka gabata lokacin da ta yi jawabin nuna goyon bayanta ga abokin karawata na wancan lokacin wato barack obama da yake yanzu an tabbatar da hillary clinton a matsayin 'yar takarar jam'iyyar a hukumance mijinta tsohon shugaban amurka bill clinton ya yi jawabi a taron na jiya inda yake nuna amurka dalilan da zai sa su zaɓi matarsa a babban zaɓe na watan nuwamba domin ta zama shugaban ƙasar amurka ta 45 bayan shugaba obama ya bar ofis a cikin watan janairun shekara mai zuwa amurka ta yi allah wadai da kakkausar murya da tashin wasu bama-bamai biyu a kofar shiga filin jirgin sama da ke birnin mogadishu da safiyar jiya talata wanda ya yi sanadin mutuwar mutane akalla sha uku mai magana da yawon majalisar tsaron amurka ned price ya faɗa a jiya talata cewa amurka na tare da ƙawarta somaliya wajen yaƙi da ta'addanci wanda ke ƙoƙarin kawo rashin zaman lafiya a ƙasar ya ce amurka na nan kan alkawarinta na ci gaba da taimakon somaliya ta hanyar samun zaman lafiya da kuma dakile kungiyoyin ta'adda kungiyar al-shabab mai alaka da kungiyar ta'adda ta alka'ida ta dauki alhakin harin ta gidan rediyon ta na andulus baki daya mutane sha uku suka mutu sojojin kuma majalisar ɗinkin duniya ne akasari a cewar jami'an tsaro kofar da aka fai wato aka kai wannan harin ita ce ma'aikatan filin jirgin saman suka fi amfani da ita kuma tana, da kusanci da ginin da majalisar ɗinkin duniya na ƙungiyar tarayyar afirka ta wato afirka suke mazauna yankin sun ce sun ji karar fashewar wani abu uh, mai ƙarfin gaske har sau biyu da misalin karfe tara na safiyar jiya talata ana shan labaran duniya ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Ƙungiyar ISIL ta yi ikirarin cewa biyu daga cikin mayakanta ne suka kai hari ma jami'ar Katolika a jiya Talata a yankin Normandy da ke arewacin Faransa, inda suka yi garkuwa da babban malamin majami'ar suka kuma kashe shi. daga kausan murya amurka ta yi allah wadai da mummunan harin tana kuma miƙa ta'aziyarta ga iyalai da abokan malamin da aka kashe faza jakis hamel mai magana da yawun majalisar tsaro ta amurka ned price ya ce faransa da amurka suna da ƙuduri ɗaya na kare 'yanci ga dukkanin addinai kuma harin da aka yi na jiyan ba zai taɓa wannan ƙuduri ba a jiya talata shugaban ƙasar faransa faransuwa hollande ya ziyarci gurin da aka kai wannan hari a garin da ke arewacin kasar kuma ya ce maharin sun bayyana mubayarsu ga isil kafin 'yan sanda su harbe su har lahira shugaba olan ya ce kungiyar daesh ta ƙaddamar da yaƙi a kanmu kuma dole ne mu yi duk abin da za mu yi domin mu yaƙe su yayin da muke mutunta doka jami'an tsaron faransa sun ce maharan biyu sun yi wa malamin yankan rago kafin 'yan sanda su kai ɗauki olan ya la'anci kisan da cewa mummunan harin ta'addanci ne 'yan sanda sun ce mutum na biyu da aka yi garkuwa da shi yana cikin mawuyacin hali sun kuma ce har yanzu ba a gano sunayen maharan ba paparoma francis ya yi allah wadai da harin da aka kai kan majami'ar ta katolika kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya ya jefa ƙuri'ar bai ɗaya ta amincewa da ƙara wa'adin ayyukan kwamitin a aikin samar da zaman lafiya a ƙasar afirka ta tsakiya har zuwa watan nuwamban shekarar 2017 makonni kaɗan bayan da faransa ta fitar da sanarwar kwashe sojojinta a ƙasar a jiya talata dai kwamitin tsaron ya kaddamar da wannan ƙudurin wanda ya yi wa lakabi da minuska wanda zai kai har zuwa 15 ga watan nuwamban shekara ta 2017 ya kuma nuna goyon baya ga sabon shugaban kasar afirka ta tsakiyar faustin archons taudare wanda ya hau kujerar mulki cikin watan maris majalisar ɗinkin duniya dai na da yawan sojojin kiyaye zaman lafiya kusan dubu goma sha ɗaya waɗanda ke aikin kare fararen hula suna kuma lura da kiyaye haƙƙin bul'adama da kuma bayar da damar shigar da kayan jin kai a ƙasar 'yan tawaye dai sun haɓar da shugaban ƙasar afirka ta tsakiyar cikin shekara 2013 inda hakan ya yi sanadin tashe-tashen hankula a ƙasar abinda da ya sa ƙasar faransa ta aika da sojojinta a cikin watan disamba domin su agaza sai dai yanzu haka ana sa ran sojojinta wajen 350 da suka rage za su bar ƙasar zuwa watan oktoban wannan shekarar majalisar ɗinkin duniya ta fara aikawa da sojojinta a watan afrilun shekara ta dubi da goma sha hudu, biyo bayan sojojin ƙungiyar tarayyar afirka domin taimakawa da kare fararen kula da kuma sauwaƙewa kayan jinƙai da ake kawo wajen to ana shan labarai ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc To tun dai ba yau ba ake ta cece ce kan tangaɗin da tattalin arzikin Najeriya ke yi kuma a baya-bayan nan manyan jami'an gwamnatin ƙasar ma sun amince cewa ana cikin matsala to amma sun ƙara da cewa waraka na kurkusa kamar dai yadda za a ji a wannan rahoton da wakilinmu a fadar shugaban najeriya umar faruk musa ya aiko mana al'ummar najeriya ga dukkan alamu a yanzu dai sun samu tabbacin cewa tattalin arzikin kasar yana cikin mawuyacin hali kamar dai da ministar kuɗi mrs kemi adiyoshin da ministan kula da kasafin kuɗi da kuma tsare-tsaren kasa udoma udo udoma suka bayyana a lokuta daban-daban ko da yake irin matakan da gwamnatin ke ɗauka kamar da suka ce za a shawo kan shi a cikin ɗan ƙaramin lokaci kamar da malam ahmed yusuf tsohon babban darakta a bankin unity da ke abuja yake bayyana mun an shiga wannan mawuyacin hali ne a najeriya ganin cewar gwamnatocin baya ba su yi tanadi ba dangane da kudaden shiga da aka samu a baya sannan kuma darajar mai a yanzu ta faɗi warwas to na tambaye shi shin za a samu maslaha ni da abu da gani cikin tsarin da aka burga aka fito da shi a bayyane na farko shine dole ne ku fara shuka abin da muke ci na farko kenan ta wannan hanyar akwai alamar cewa ta harkar noma sun fara aiki yadda ya kamata amma kasan harkar noma ba abun kwana yin sha yanzu magani yanzu bane na biyu su abin da suke gani idan aka samu kuɗin shiga ko ta hanyar bashi aka banka kuɗin nan cikin jama'a za a samu maslaha saboda haka ita suke ganin za ta je ciwo bashi in aka yi haka yana da amfani amma abin da yake shine wannan bashin idan ba a yi shi da ya kamata ba za mu sake shiga wani alaƙa kai, dole ne a jawo jihohi su ma su tsaya tsayin daka don tattalin arzikin nan ba federal government ne kawai. Shi kuwa Dr. Obade mai lafiya tsohon mataimakin gwamna a babban banki na Najeriya wato CBN ya ce rashin kwamitin kwararru waɗanda ke baiwa shugaban ƙasa shawara domin tafiyar da ko gudanar da tattalin arzikin ƙasa ya sanya aka shiga cikin wani mawuyacin hali kamar wannan. Na fari ita gwamnati ɗin ma da kanta ba su fito da wata filar ko wani matakai na ainihi wanda za a ce ce ga inda muke ga inda ya kamata mu nufa irin wannan tunanin ba shi ko kuma ba ma kungiyar da ake ce masa economic team. Amma shugaban kasa Muhammadu Buhari kwanan nan ya bayyana cewar maganar wannan kwamitin na kwararru wato economic team baya oh. bukatarsa saboda akwai wannan kwamitin dama karkashin jagorancin mataimakin shugaban kasar Najeriya Osin Banjo. lauya ne ya haɗa lauya da sanin tattalin arziki. To amma ba ka ganin kila akwai ƙwararru da yake aiki tare da su. Idan suke ina ne suke ba mu gansu ba ba mu san da su ba. Na yi ƙoƙarin in je ta bakin Malam Garba Shehu kakakin shugaban ƙasa a fadar gwamnati domin samun ƙarin haske akan irin matakan da gwamnatin ke ɗauka domin farfaɗuwa da wannan tsari na tattalin arziki da ke fuskantar mawuyacin hali amma ƙoƙarin nawa ya ci tura. Umar Faruk Musa mura Amurka a Abuja, Najeriya. To a gaida Umar, yanzu kuma bari mu koma nan Amurka inda jiya aka shiga rana ta biyu a babban taron jama'iyyar Democrat mai mulki inda manya ciki har da tsohon shugaban kasar Bill Clinton suka yi tarabka jawabai kamar dai yadda za a ji wannan rahoton da abokiyar aikin Grace Alheri Abdu ta aiko mana daga Philadelphia. a daidai karfe shida da minti 38 na yammacin jiya ne hillary clinton ta shiga tarihi a matsayin macen farko da wata babbar jam'iyya ta tsaye takarar shugaban ƙasa amurka bayan samun kuri'u dubu da take bukata na tsaye da ɗan takara a ƙarshe duka bayan kirga dukan kuri'un wakilai hillary clinton ta tashi da kuri'u dubu biyu da ɗari takwas da yayin da bani sanders yake da kuri'u dubu ɗaya sittin da biyar kafin kai ga kammala kirga kuri'un da aka bi jihohin amurka hamsin ana kira bisa jerin harfa jiha ba da sanda ta bama ta nemi a ketara ta inda bayan kirga sauran kuri'un jihohin da ya fito ya buƙaci a jingina tsarin kirga kuri'u na tabbatar da ɗan takara kamar yadda tsarin jam'iyyar ya gindaya a tsaye da ita takara wata alamar goyon bayan tsaida ta takara da kuma rungumar kaddara ba tare da gaba ba kafin wannan lokacin dan uwan bani sanders ya je ya yi wani gajeren jawabi inda ya bayyana cikin yanayi mai sosare yana cewa zai zama abin fahariya ga iyayensa musamman mahaifiyarsa da ke gare a ce shi ɗan cirani ba yahude an tsaida shi takarar shugaban ƙasa a cikin jawabinta shugabar kwamitin shirya babban taron na wucin gadi dole brazil wadda ta karbi jihar gamar gudanar da jam'iyyar bayan murabus da shugaba david wasserman ta yi sakamakon kwarbatan wasikun imel da dandalin wikileaks ya yi ta yi jawabi cewa ta ce da girma na naga lokacin da shugaban amurka bakan fata na farko ya sunkuya ya taɓa fuskar ƙaramar yarinya kamar yadda nake a da ya ɗaga idansa da kyakkyawar fatan makoma mai inganci amma ban taɓa ganin shugaba da ya miƙa wuya wajen samar wa ƙananan yara makoma mai inganci kamar hillary clinton ba wadda ta bayyana yadda hillary clinton ta yi watsi da duk wata dama da gata da take da shi ta runguma aikin tallafa wa ƙananan yara marasa galihu a daidai lokacin da donald trump yake fuskantar shari'a sabilin zikin ba 'yan tsirarru haya a nashi jawabin tsohon shugaban ƙasar amurka kuma mai gidan hillary clinton bill clinton ya ɗauki dogon lokaci yana bayyana rayuwar hillary clinton tun daga ranar da ya fara haɗa ido da ita har zuwa wannan rana da aka tsaye da ita takarar shugabancin amurka inda ya bayyana fahariya da take yi a matsayinta na uwa da irin ayyukan da ta yi na inganta rayuwar marasa galihu tun ba ta aure ba da nasarori da ta samu a ayyukanta na gwamnati ya kuma yi kira ga amurkawa su dubi hillary clinton ta zahiri ba hillary da ake bakantawa ba ya kuma karasa jawabinsa da kira cewa ya ce idan kana ƙasar nan kana yin aiki kana kiyaye doka kana kuma so ka zama dan kasa ka zaɓi yi wa dokokin shige da fici garan bawul ba wanda zai ta sakeyar ka gida ba idan kai musulmi ne kuma kana ƙaunar 'yancin ɗan ƙasar nan kana kyamar ta'addanci ka zauna ka taimake mu mu cimma nasara mu samu makoma tare muna buƙatar ka grace alheri abdu murya amurka da birnin philadelphia da ni da A gaida Grace za a ji kashi na biyu na wannan rahoton a shirmu na hantsi. Bari kuma mu kaɗa jamhuriyar Kamaru yadda ƙasar Isra'ila ta yi alkawarin taimaka ma ƙasar a yakin ta da Boko Haram da kuma batutuwan tattalin arziki da zamantakewa. Awwal Garba gare ka. kasancewan jihar arewa mai nisa suna cikin halin ni asu sanadiyar hare-hare da 'yan ta'addan boko haram da suka addabi jihar shine jakadan kasar isra'ila mazauni a birnin yawunde kasar jamhuriyar kamaru vanjido ya kaiwa shugaban majalisar wakilai na kasar ta jamhuriyar kamaru kabayage jibrin ziyara a fadansa da ke birnin yawunde domin shaida masa irin agaji da kasar ta isra'ila za ta kawo wa jihar arewa mai nisan jakadan Kanada Van Gido ya ce, eh, mu ne mu taimaka wa jihar ta Arewa mai nisa da ruwan sha mai tsafta da ma sha'anin noma da kiwo har ma da sha'anin kamun kifi kuma za mu yi kokari mata gagaya mu ga cewa mun haɓuka ɓangaren ilimi da ma ƙarfafa sha'anin tattalin arzikin jihar ta Arewa mai nisa. Jakadan ya ci gaba da cewa. The situation irin ta'adin da 'yan ta'addan boko haram suka yi wa jihar za mu ga cewa mun sake agazawa dakarun kasar ta jamhuriyar kamaru don mu ga sun kammala da 'yan ta'addan boko haram din a fadin kasar baki daya jakada van gido ya ce kasar jamhuriyar kamaru yanzu haka tana bukatan taimako na kasashe kawayenta musamman ma a wannan lokaci da al'umman kasar suke cikin tsaka mai wuya muhammad awal garba muryan amurka daga kasar kamaru lallai kan sai kamaru a kuma gaida garba yanzu kuma bari mu koma koko mu koma gefe guda sahabu imam aliyu ya gabatar mana da shiri na gaba demokradiyya a yau Cikin shirin za mu duba babban taro na jam'iyyar Democrat. Jama'a masu haron masu salamu alaikum da fatan waye gari lafiya. Kamar yadda watakil kuka sani jam'iyyar Democrat kamar kishiyarta ta Republican wacce ta kammala babban taron ta makon jiya, to ita ta Democrat tana nata babban taron da aka fara ranar Litinin a halin yanzu. A maraicin jiya ne a hukumance aka tabbatar wa Madam Hillary zama 'yar takara. mace ta farko da wata babbar jam'iyya Amurka za ta tsayar takarar shugabancin Amurka. Madam Chair, and I move that Hillary Clinton be selected as the nominee of the Democratic Party for President of the United States. Thank you, Senator Sanders. Senator Sanders has moved in the spirit of unity to suspend the rules and nominate Hillary Clinton by acclamation as the presidential candidate of the Democratic Party. All in favor of the motion say aye. Da farko muryar Sanata Bani Sanders wadda ya takara da Hillary Clinton ne wadda ya gabatar da kudirin a jingine dokokin taro kai tsaye a tabbatar wa Mrs. Hillary Clinton zama 'yar takarar shugabancin Amurka. Sannan sakatariyar taro Stephanie Rawlings Blake magajiyar garin Baltimore ta gabatar da kudirin ga zauren taro. Cikin baƙi daga Najeriya da suka halarci wannan babban taro har da mace ɗaya tilo a majalisar dattijan Najeriya Sanata Binta Masi Garba. na tambaye ta abin da ta karu da shi daga wannan taro. To da kafin muke ni dai nike ganin Amerika ta yi nisa a kan maganan demokuraɗiyya tunda sun kusa shekara ɗari da wani suna neman amin suna kan demokuraɗiyya kuma suna zaɓe wani ne ya cancanta musu da zai zo ya saya musu a kan maganan eh, makarantu a kan maganan Um, asibiti ko rashin kwanci amin lafiyan jiki ko akan aiki da mutanen amerika za su iya samu ko zaman lafiya mutanen amerika ko a cikin amerika ko a kasan wajen kasashen waje to kina ba a najeriya ya ake ya saba haka ba haka ake ba a najeriya ko Najeriya kusa ɗaya ne amma kaga wannan yanzu nan sun ɗauka kusan kwana hudu suna abu guda ɗaya. To, ba ke gani za su yi tunda a Najeriya ana iya yi a kwana ɗaya kina gani ba me yasa su suke ɗaukar lokaci mai tsawo ka abinda kuke a kwana ɗaya a Najeriya an gama sosai sun yi kwana hudu. A to shi ne na yayin yi siyasan su kuma da shugabancin da suka yi a cikin demokuraɗiyya kullum ana samu sabon abu. To. Amma yanzu nan ina gan suna so su taɓa kowane irin fanni da mutum da yake da zai iya magana ya shiga ra'ayin wani da zai iya jan wani. da mm. bambanci na najeriya da na amin america nan za ka ga mutum zai kawo dalan shi daya ya sa a cikin asusun wanda yake so ya samu ya zama shugaban kasa eh. amma na bangaren namu din kuma ana duba kai mai neman kujeran da ya kamata ka fita da kuɗin wajen an samu bambanci na duk da suke kashe kuɗinsu a nan suna kashe kuɗinsu ne a fannin wajen da ake yin magana a rediyo ko a talabijin ko a cikin takada a gane a ce ga abin da ya sa muna so mutanen amerika su sake duba daga shekara goma sha takwas har sama ku ga in kuka zaɓe wane ko kuka zaɓe wace to za ku samu zaman lafiya amma kuma abu guda ɗayan da na zo na ganye ta kuma wajen ɓangaren amerika da ya ɗauka ɓalle namu kamar shekara kusan ɗaya da watannin da ya wuce kafin apc ta zo tana neman kujeran nan akwai abu biyu ko uku da ya zo ya shafe har ya kamu na matsifan da muke ciki haka a ƙasanmu na ɗaya an kamu na bambancin maganan kabilanci an kamu na bambancin maganan addini an kamu na bambancin maganan ɗan kudu ina gan kamar ɗan ɗan arewa ba mutum ba ne da ya kamata ya zama ɗan najeriya ba to mashin mutanen republican kuma da democrat in aka gan abin da ya faru babban taruwan da republican suka yi ba abin da suka sa a gaba she zagi ba abin da suka sake gaba sai a'a menene za a yi ma mutanen america da za su samu zaman lafiya sai bangare na democrat kuma abin da aka yi ba maganan zagi aka yi ba maganan ga abin da ya kamata mu yi ma mutanen Amerika. A ganin ki me, Najeriya za ta iya koya daga siyasa sunan kuma menene za a yi a magance matsaloli da kika ambata? A abin da yake kawo wannan matsalolin nan maganan talauci ne. Inda kowane ɗan Najeriya ya samu wajen da zai iya zuwa makaranta ba wai ya kashe kuɗi ba. zai iya shiga asibiti a duba shi a san menene yake a bashi ainihin eh, eh, eh, abin da yake neman na samu zaman amin jikin lafiyansa a'a hanya na da kyau a'a mutum zai iya zuwa ko ta ina ba wanda zai zo na a cikin tsoro ko wani abu in aka yi haka ba za a iya ce a wannan dan kudu ba ne a wannan dan arewa amma saboda talauci na kasan nan ne kowa in aka sa shi a wajen ina gan lokacinsa ne ya kamata ya samu amfani a kansa sanata binta masi a fahimtar ki menene tasirin a ce an zaɓi mace ta farko da za ta zama shugabar amurka ganin ke mace ce to wallahi ni na mace zai faranta min ciki kuma ya suna e eh, gaskiya yanzu in abun nan mace za ta iya zama shugaban kasa a america da mu a cikin amin a afirka ba kama a najeriya mun ga muna da muna da saukin samu wannan kujeran in Allah ya ba mu rai da lafiya saboda mene an yi mazan an yi mazan an yi mazan ƙarshen ina muka zo muka sami kanmu ta yaya zamanta shugabar ƙasar amurka zai taimaka mata a duniya ko kuma a afirka ai to kamar abin da ya faru da ita aisha alhassan da bata zo ta ci zaɓen gwamnan taraba ba bayan hillary ta rubuta mata ta rubuta mata da nuna kwazon da ita ta fita ta zama zakara a fatin na apc ta zo kuma ta sake kuma an gan kaman wai an ce ita ta ci kafin aka zo aka ce ba ita ta ci ba so ya nuna ita ma hillary tana irin tana da wannan kwaɗayi ta ga mata a ko'ina sun samu karɓa kuma sun samu shugabanci da za su kawo su tallafa ma mutane kamar da nake magana da na yi majalisar tarayya a kaduna biyu a kaduna kowanne ya san bangaren da na fita ana ce a'a mace ba za ta iya aka kawo maganan addini aka kai wannan abu amma mutane suka ce a'a mun yi mazan ba mu gan inda da suka kai mu ba bari mu duba wannan mace mu ga inda za ta kai kuma kuma aka yi na yi har yau har gobe in aka je kaduna south aka ce wace ce binta za a samu maganan da za a yi akan binta so ni ina gan wannan in hillary clinton yau ta ci zaben ina gan wallahi matan najeriya ban san wani kasa ba za su zo na su yi sha'awa za su zo na su gan suma in ba yau ba sai gobe watakila mace za ta iya zama shugaban kasa a najeriya to ganin kuna hankoron watakila ku yi shugabanci a Najeriya amma gashi a arewacin Najeriya bangaren Najeriya da tafi yawar jama'a da kuma maza da mata amma sai gashi ke kaɗai ce daga arewacin Najeriya a majalisar dattijai ko kuma mu ce a majalisar ƙasa baki ɗaya ta ya za ku ci gaba alhali sai dada koma ba kuke A'a to ai shi inda ake magana siyasan a Najeriya gaskiya sai ka ɗora bante ba kamar na mace. baka in ka samu mutane waɗansu za su kawo inda na fara maganan a kawo maganan addini a a kawo maganan kabilanci a a ce a a mace ya kamata bai kamata ta yi magana ba gashi gashi amma da na sha faɗawa ko lokacin da nake kaduna ni ce na farko a kaduna da allah kuma ya zo ya tallafa na zama yar majalisa sai kuma wannan lokacin nan kuma sai ni ne kuma na fita dal kamar a wannan wannan abu amma ba ne da muka dawo cikin majalisa sai na zo na gani kaɗai ne a wannan na ɗaya ban ji daɗi ba inda za a ce kowane jihar ta fita da mace guda ɗaya a cikin ɗari da tara muka samu talatin da shida to za mu iya ce mun samu mun ci burinmu amma sai da roƙo zan sake yi ma mutane ma iyayenmu ma shugabannin addininmu in mace ɗaya ta fita tana neman abu ya kamata a goya mata baya. Masu aro da wannan Allah kawo mu ƙarshen shirin demokuraɗiyya yau na makon nan sai kuma makon sama da yardar Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamin na madadin Sanata Binta Masi Garba da Grace Alheri Abdu wacce ta taimaka wajen samo ta da Cuba Hero Dedo ne wadda ya daidaita sautin shirin. A nan nisa habu Imam Ali zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya. To a gaishe ka wasu 'yan gudun hijira da ke tsugunne a ɗaya daga cikin sansani da ke garin bama kenan kan yadda ake raba masu abincin lokacin da kwamitin kulawa da 'yan gudun hijira na majalisar wakilai suka ziyarci sansanin na 'yan gudun hijira da ke garin baman To sai a bi mu a shirin hantsi a ji cikakken bayani kan bayyana ɓacin rai da 'yan gudun hijirar ke yi. Yanzu kan gasar Hilu Gumal da labarai amma a takaice. a takaice jam'iyyar democrat ta tabbatar da tsohuwar sakatare harkokin wajen amurka hillary clinton a matsayin 'yar takarar neman shugabancin amurka karkashin tutar jam'iyyar wanda hakan ya sa ta zama mace ta farko da taba zama 'yar takarar ɗaya daga cikin manyan jam'iyyun kasar a yakin neman zaben shugabancin kasar. amurka ta yi allah wadai daga kausan murya da tashin wasu mabumai biyu a kofar shiga filin saukar jiragen sama da ke birnin magadishu a safiyar jiya talata wanda ya sanadiyar mutuwar mutane akalla goma sha uku ƙungiyar isil ta yi ikirarin cewa biyu daga cikin mayakanta ne suka kai hari majami'ar katolika a jiya talata a yankin nomandi da ke arewacin faransa inda suka yi garkuwa da babban malamin majami'ar suka kuma kashe shi daga kausan murya amurka ta yi allah wadai da wannan mummunan harin tana kuma mika ta'aziyyar ta ga iyalan da abokan malamin da aka kashe faza jaki hamel mai magana da yawon majalisar tsaro ta amurka ned price ya ce faransa da amurka suna da ƙuduri iri ɗaya na kare 'yancin ga dukkanin addinai kuma harin da aka yi jiya wannan kudirin ba zai taba ba to da takaitattun labaran muka kawo karshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma da hantsi mu sake shigowa da wani sabon shirin yanzu a madadin sarfi lugumal wanda ya taya ni da wanda ya haɗa mana sautin mr cd da abokinsa salaman da kuma injiniyan mu na wannan lokacin ni ibrahim kalamasi garba ke cewa sai da hantsin